Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voa voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum bar kanku da asubahin ranar Alhamis 24 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Amurka da sauran kasashen arewacin Amurka dangantakar da ke tsakanin amurka da masar wanda ya ƙara ƙarfi karkashin shugaba donald trump ana iya cewa yanzu ya su kurkuce a jiya laraba ne da ɗaɗɗen shugaban ƙasar angola ya yi abin da bai taɓa yi ba shekaru da yawa da suka gabata to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa an buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa a Lagos na tunawa da bayan da aka bautar da su shekaru 300 da suka gabata. su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci ana kulle bakin su da makulli kuma ana cin din su da hannun kar su gudu a ah, ba dadi wallahi za kuma a ji cewa 'yan sandan najeriya sun damƙe wasu gaggamiya ciki har da wani shahararren dan nan. Femi Agbola ya gabatar da kansa cewa shi mace ce sun kayi abuta da Baturen ya sami nasarar damfarar Baturen dala dubu tamanin. Muna kuma tafar da wani tsokaci kan watan Zulhijja kuma kamar kowace ranar Alhamis Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin amurka da sauran kasashen arewacin amurka wadda ke ƙarƙashin ƙungiyar nan da ake kira nafta sai dai kasar canada da mexico sun faɗa jiya laraba cewa wannan wata barazana ce na neman sake daddalewa kan wani sabon tsari sai dai wannan ba shine karo na farko da shugaban na amurka ya yi irin wannan barazanar ba domin ko a cikin watan afrilu ya yi irin wannan amma kwaram sai gashi ya janye bayan 'yan kasuwan amurka musamman masu harkoki akan abubuwan da suka shafi ayyukan noma da yake suna amfana da wannan kasuwanci karkashin kungiyar ta nafta suka nuna rashin amincewarsu idan dai ita dai wannan kungiyar ta nafta kungiya ce da aka da ke da mambobi kasashe uku da suka hada da ita kanta amurka mexico da canada wadda aka samar da ita tun a ranar 1 ga watan 1 na shekarar 1994 samar da wannan kungiyar ta kasuwanci ya taimaka gaya wajen haɓaka cinikayya tsakanin kasashen uku shugaba trump da ya yi allah wadare da yarjejeniyar ta kungiyar ta nafta yana cewa wannan ita ce yarjejeniyar harkokin kasuwanci mafi rashin amfani a tarihi don haka ko dai ya soke ta ko kuma ya mata kwaskwarima sai dai ministan harkokin wajen mexico ya kira wannan kalaman na trump a matsayin kalaman dabarar neman sake sulhu na kulla wata yarjejeniya dangantakar amurka da masar wadda a baya ta ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin donald trump ana iya cewa a yanzu ta kurkuce tun daga jiya laraba bayan da amurka ta dakatar da wani agajin da take baiwa ƙasar ta masar domin nuna damuwarta a kan yadda ƙasar ta masar ke tafiyar da har wato al'amarin bal'adama yanzu haka dai amurka za ta zabtare kusan dalar amurka miliyan 100 da take wato da ke da nasaba da harkokin tattalin arzikin kasar ta masar kana kuma ta dakatar da taimakon kusan dala miliyan 200 da take baiwa kasar a fannin ayyukan sojin kasar wanda kasar ta masar eh, ita ce ta fi kowace ƙasa samun wannan taimako wasu daga cikin jami'an amurka da suka yi magana akan matakin da amurka ta ɗauka akan masar sun ce ƙasar ta gaza bunƙasa al'amuranta na haƙƙin bul'adama ko kuma rage mataki mai tsauri da takan ɗauka kan ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba ministan harkokin wajen ƙasar ta masar ya bayyana wannan matakin a matsayin na rashin adalci tare kuma da yanke wato hukuncin da bai dace ba ga ƙasar da suka jima suna da kyakkyawar dangantaka yanzu haka dai kasar ta masar ta soke ganawar da aka shirya za a yi da wakilin fadar white house jerry kushner da suruki wato surukin donald trump da ministan harkokin wajen kasar ta masar sami shukri amma daga bisani ministan harkokin wajen na masar ya saki wani faifan bidiyo da ke nuna inda suke tattaunawa da wakilin na fadar white house har suna dariya da raha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a jiya laraba ne da ɗan shugaban ƙasar angola ya yi abin da bai taɓa yi ba shekaru da yawa da suka gabata domin ya jefa wani kuri'a ba shi kansa ba shugaban na angola ɗan shekaru saba'in da haihuwa ya jefa kuri'ansa a bakinsa alaikum ya ƙi yi wa 'yan jarida magana har ma da wakilin wannan gidan rediyon da ya tambaye shi kowa ya jefa ma kuri'a sai dai kowa ya san wanda ya jefa wa kuri'an domin da santos ya shaidawa wani gangamin yakin neman zaɓe kafin ranar jefa kuran yana cewa ya fito ne domin goyon bayan ɗan takararsu na jam'iyyar su ta mpla kamar shugaba kamar shugaban mai barin gado 'yan kasar da yawansu sun jefa kuri'ansu na jiya laraba sai kuma da yawan su dai sun ce zai wato 'yan adawa ta kasar muddin aka ce jami'ar adawa ta yi nasara to hakan zai dama wa gwamnati lissafi domin ko jami'ar ta mpla ta mulki kasar ta angola tun lokacin da kasar ta samu 'yancin kai a shekarar 1975 a zaben da a gudanar a kasar a shekarar 2008 jami'ar mai mulki ta samu kusan kashi 82 na adadin kuri'un da aka jefa haka ma a shekarar 2012 jami'ar. ta sake samun kashi 72 abinda ba za a hada ba ainihin babban jam'iyyar adawa ta kasar wato unita a duka waɗannan zaɓukan biyu ba ta samu ko da kashi 20 daga cikin 100 ba gobe juma'a ne dai idan allah ya kai mu ake sa ran a fidda sakamakon wannan zaɓe jami'an ƙasashen china da rasha sun bayyana rashin yardarsu da takunkumin da amurka ta kakaba ma wasu kamfanonin ƙasashen sakamakon zargin da amurka ke yi na cewa wai suna marawa ƙasar koriya ta arewa baya a shirinta na makamin nukiliya mai magana da yawon ministan harkokin wajen ƙasar china huan ya faɗi a tare manema labarai cewa wannan takunkumin ba zai taimaka wa haɗin kan da ke tsakanin china da amurka ba akan wannan shiri na wato nukiliya ta ƙasar koriya ta arewa ta ce akwai fa buƙatar gwamnatin ta amurka ta gaggauta gyara wannan kuskuren da ta tafka tana jaddada kiran da china ta yi na wato ta yi na ganin an samu damar yin sulhu da tattaunawa mai ma'ana domin ganin an kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙakar da ƙasar ta koriya ta arewa ita ko a ɓangaren ta rasha a majalisar ɗinkin duniya ne aka ji ta viseli nevensi yana jaddada kalaman ministan ƙasar wanda ke cewa wannan matakin na amurka wani sabon yunkuri ne da zai ƙara dagula dangantakar ƙasashen biyu to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a birnin Legas na Najeriya an buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa kan irin yadda aka bautar da bayi shekaru 300 da suka gabata. Babangida jibirin gare ka. 'Yan asalin Afirka daga sassa daban-daban na duniya ne dai ke halartar wannan taro da aka shirya domin tunawa da cinikin bayi da aka gudanar a duniya fiye da shekaru 300 da suka gabata. Mr. Rabi Konan Haleri na ɗaya daga cikin bagaken fata da suka yi ƙaura daga kasar Amurka suka dawo Afirka inda kuma yake zaune a ƙasar Ghana a halin yanzu ya bayyana dalilinsa na yin wannan ƙaura. Africa calling for her sons and daughters to come back home. Ya ce na yi wannan ƙaura ne domin na fi ganewa a zaman afirka a matsayin wanda aka bautar da kakanninmu shekaru aru-aru na ganin ƙasar afirka ne kawai zan sake in kuma wala bikin da na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen afirka suka tashi tsaye wajen hana 'yan nahiyar afirka tsallakawa zuwa turai da amurka mrs abike dabure ita ce mai baiwa shugaban muhammadu buhari shawara kan harkokin 'yan najeriya da ke kasashen waje to ta ce shawara ta gare shi shine su daina tsallakawa zuwa turai suna kashe kansu a inda wasu daga kasashen turan da amurka ke dawowa wata malama mai suna hajiya amina yar asalin garin badagiri ne da ke nan lagos kuma ta bayyana mani yadda take ji game da wannan taro da ake gudanarwa na tunawa da cinikin na bayi mm, to mun gode ma allah dai ka san lokacin mu ma ba ma a fi mu ba labarin da muka ji wai mutane ana zuwa da su su kai su gona su je su aiki eh, eh, su yi komi da komi da su da suka dawo kuma suna jin labarin ba su ji daɗi ba wani su suna kuka da aka yi da yayin su menene menene ga wayansu kuma wai da suka dawo an ba su suna eh, nan garin ga inda sunan ka yake ga da aka baka kuma kuka sun yi kuka sosai da suka zo saboda an nuna musu komai da komai da aka yi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci an rufe musu baki akwai makulli ana kulle bakin su da makulli kuma ana ma chain din su da hannun su kar su gudu a ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kar Allah ya sa mu gairu wannan abin kuma baban ya jibrin Hassan Amurka daga Badagiri a Najeriya. wani haka yake a kuma gaida baban gida daga najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda a yayin da ɗimbin jama'a daga sassan duniya daban-daban ciki har da najeriya da nijar da kamaru da ghana da sauran inda ake amfani da harshen hausa ke haramar gudanar da ayyukan hajji a ƙasar saudiya wani malami a damagaran ya bayyana yadda ya kamata a yi da wannan wata na zulhijja tamar abari gare ki gade malam maniru sheikh yusuf wani limami a nan jihar da magara da karin haske kan irin abubuwan da ya kamata musulmi ya yi a lokacin kamawar wannan wata na zulhajji a'udhu billahi sami'il alim rajim wata ne na zulhijja wanda yake a cikin shi ake yin aikin haji a cikin shi ke da arfa kuma sannan kwana goma wannan na farko nashi kwanuka ne wanda suke masu girman daraja masu alhurma a wurin allah har ya kai allah yana rantsuwa da su kamar da yake cewa uzubillahi mini shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashar na rantse da alfijir na kowace rana na rantse da kwana goma na zilhijja to wa'annan kwana goma na zilhijja a cikinsu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana son raya su da yin ibada eh, azumi kowane azumi guda da za ka yi a cikin wannan kwana goma kahin a kai ga na ranar arfa kowane azumi ɗaya ladan azumin shekara gare shi manzo Allah yace ce duk wanda daga cikin al'umma ya yi niyya zai yanka layya to kar ya aske gashin jikin shi kar ya cire farcen jikin shi namiji ne ko mace duk ɗaya ne tunda innal musulmina wal muslimata Allah ya ce musulmi maza da mata kadda a yi su saboda muna kwaikwayon masu aikin hajji duk wanda zai layya haka aka so eh, a cikin wannan kwana goma daga wata ya tsaya to shikenan ya zama a tsaida aski ba za a yi ba yankan farce ba za a yi ba mata masu kitso wato idan za su hudda gashi a jikin to ya zama su ma ba za su yi ba inda akwai hudda gashi ba hana yin kitso ba amma in ba za a hudda gashi ba saboda sunna ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda yake da niyyar layya to kar ya taba gashin shi kar ya taba farce sai bayan an sabko daga aikin haji kenan radda aka yanka layya a ran nan ma in kana so sai ka yi askin ka ka yanke farcenka. Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida malama tamar to bari mu dawo Najeriya inda 'yan sandan jihar Oshun suka damƙe wasu gaggamiyagu ciki har da wani rikakken ɗan nai Hassan Umar Tambuwal gare ka. Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta kama, kana ta gabatarwa taron 'yan jarida waɗansu masu aikata laifuffuka su 26 da sun ka haɗa da masu sata da garkuwa da mutane, fashi da makami, ƙwararru a satar motoci da babura da kuma wani da ya yi shigar mata ya ce shi mace ne ta yanar gizo yadda fari wani baturen Amurka dala dubu tamanin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Lafimiyu Adewoye ne ya gabatarwa dandazon 'yan jarida waɗanda ake zargi da aikata laifukan a birnin Osun. shigo fadar gwamnatin jihar Osun. Mr. Lafimiyu Adewoye ya ce wanda ya damfari ba Amurken Femi Agbola ya gabatar da kansa cewa shi mace ce sun kayi abuta da Baturen ya sami nasarar damfarar Baturen dala dubu tamanin ya tura mashi ta asusun ajiyarsa. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun ya ce irin wannan zamba na dakushe hasken Najeriya a idanun duniya ya ce komi daɗewa cewa masu aikata laifuka za su gane cewa karshen alewa ƙasa don haka su shiga taitayensu sannan ya ƙara da cewa nan ba da daɗewa ba za a gabatar da waɗanda ake zargin a gaban kuliyamar ta sabo domin a hukunta su shi ko wanda ake zargi da damfarar baturen amurkar kemi agbola ya ce abin da ya yi damfarar ba su kai dala dubu tamanin ba kemi agbola ya ce duk kuɗin da ya karɓa ga baturen su ne dala dubu arba'in da uku ba dala dubu tamanin ba kamar yadda ake zargi. Femi Agbola ya ce Baturen ya ce yana son abokiyar hulɗa ne shi yasa ya bashi dalolin shi ko ya karɓa. Ababen da an ka kama ga waɗanda ake zargin dai sun haɗa da motoci, babura, injin injin na ba da wutar lantarki, talabijin da bindigogi ƙira turai da gargajiya, layu da karhuna da dagumma da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ba ban sha ba gwarmi ke kuka. Gaskiyanka kuma gaida Hassan yanzu kuma bari mu koma gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sace 'yan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok. Waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma sami ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu. Beki da Paul Gadzama suna cikin kungiyoyi da suka ɗauki nauyin ilmantar da 'yan matan da suka kubuta da ke karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Beki ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin 'yan matan da suke tallafawa. Dama guda goma, 'yan zallan 'yan matan Chibok muka kawo. Suka samu makaranta sun shiga a nan yau ana shekara uku. A cikin shekara uku na abubuwa da yawa ya faru, amma suna cin gaba. a ciki guda goma nan guda biyar yanzu za su shiga college sun yi graduating from high school wato kamar secondary school kamar ss3 a wajenmu sun yi graduating yanzu za su shiga kamar university guda biyar. wato na sani dai a nan amurka in dai ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makarantar kuɗi ba ne makaranta sakandare a nan kyauta ne da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne maganar littattafai da duk dai wata bukata da yake da ita ta makaranta gwamnati mm. take ɗaukan ɗawainiyar nan to amma kuma akasin haka yake in an za a shiga jami'a ko da wani irin wata irin jami'a ce kuwa wane ne zai ɗauki nauyinsu zuwa jami'a a nan To, wayansu jami'an sun taimaka sun ba da abin da ake ce da ita scholarship. Wato, kamar an ba su kyautan uh, eh, tushen da kuma eh, zama a makarantan, a makarantu. Amma kamar biyan bukatu na yau da kullum su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa eh, mu ne muke da nauyin wannan din. mu taimaka musu muna biya musu wannan bukatan. ya eh, wato 'yan mata ukun da suka rage a hannunku waɗanda sai ka ce ku ne na waya su ta rataya wuyanku menene burinsu waɗanda kwasa-kwasai suke da sha'awar su wato su samu digiri kowannensu sun sa niya sun sa kai kuma kuma suna kokari sosai domin su yi jami'a university kenan har su samu digiri a cikin shekara hudu. wato sun kowanne akwai sun riga sun zaɓi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai ko kuma kawo yanzu dai babu ɗaya daga cikinsu da ta san ainihin me take so ta zama misali ko lauya za ta zama ko likita za ta zama ko makamancin haka. Eh a cikin dukansu kowa tana da fannin da zuciyarta ke so. akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fanni ta wajen fannin asibiti doctor din ko kuma nurse ko kuma something abu dai wanda ya shafi lafiya akwai wanda ta sa kanta sosai ciki kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din akwai ɗaya wanda ta sa zuciyanta tana so ta zama lawyer akwai guda ɗaya ita kan mata wajen Eh, ta shiga magana jami'a din ma tun about eh, wajen shekara ɗaya da rabi yanzu so ita din ta sa kai akan in allah ya taimake ta za ta yi hakan din tama abu da yin irin da su medical line da su lawyer nan a nan ba abu ne kamar da a gida za a fara ka fara degree part 1 ka fara low ko kuma ka fara medicine ka fara part 1 ba sai sai an yi wa'yansu mataki-mataki. Eh, sai an gama shekara hudu tukunna a faro wancan bangaren sai ka gama eh. guda uku kuma zuciyanta ya ce tana so ta zama pilot. Hmm. Wannan ta sa hankali kamar wasa muke amma har yau zuciyanta yana kan haka. So hmm. hata dan gwada an kai ta simulation ake ce da shi a dan goda har ta shiga jirgi ta dan zaga kaɗan tare da taimakon wani haka. Yawa eh, wato ya, ya dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya korafe-korafen da ake ji da mm. abin da ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensu a gida. Ina ji lokacin can da Boko Haram suka sa su su abin da yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa amma a yanzu ina ji koyaushe fa suna magana and uh, a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen ɗaya ga watan jun din nan da suka graduate guda biyu a nan uh, baban guda ɗaya ta zo ya zo ya zo a madadin iyaye ya tsaya ya ga graduation din ya kwana biyu ya koma gida To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu suna iya zuwa ko kuma akwai eh, suna da wata kalubala mm. ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka. Ban tsammani za su samu damuwa ba amma tun da suka zo guda ɗaya da ta je gida wajen sau biyu. Mm. Ta ji ta dawo sau biyu. Amma guda biyun nan da ke hannun mu tukuna ba su je ba domin son su ne. Mm. Domin su sa hankalinsa makaranta kuma suna magana da iyayensu so sun sa hankalinsu amma ba mu gazato za su samu damuwa da takarda ba domin yanzu suna makaranta in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah. wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu? Suna da abokai sosai wasu ma mun san su sosai har muna irin tadi da su. mun ziyarce su a makaranta ma muka iya samu wa'annan mu yi hira da su yara sun zama kaman waje guda daya kin san rayuwar yara lokaci ne kawai an uh, za su gane da juna sai su yi tafiya su yi su. To a ƙarshe ta yaya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukan nauyin waɗannan 'yan mata? A kamar da mai gida ya faɗa, ilo wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai 'yan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yadda suke ko kokatawa makaranta akwai guda guda ɗaya ko biyu suna owner society so suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kananan marasa galiyo a nan irin orphanages suna zuwa as honor society members wannan community work da na san wasu suke a cikinsu na wajen tambayan ki wajen ina muke samu abin da muke taimaka da shi taimake su da shiga oga mukan taimaka Uh, direct daga wurin kanmu da kuma 'ya'yanmu da suke nan sun gama makaranta suna aiki daga cikin aljufunmu muna taimake su uh, akwai wa'anda kuma suna taimake su a uh, inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da wayansu abokanai wayanda Allah ya bamu su suna zama a su suna je kaka dawo je kaka dawo daga gidajensu su ne suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura ba mu taba samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba mu dai mun sa kai domin mu taimakawa nan 'yan matan chibok amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi mu nigeria musamman ta fannin ilimi yadda ake ilimintar da yara yanzu musamman a a kauyuka da kakara iliminsu bai kai karfin yadda za su iya su tsaya su yi competing da sauran yan wansu a makarantu manyan makarantu musamman wa'anda suke birane ba mun ga cewa yawancin wa'annan yaran da suke kakara din nan ba su samu kwaisuwa isheshe wanda zai iya kafa su ba damuwan da muka fara samuwa da su amma allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen amerika suna horaswa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun ga sun gama secondary amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne wajen... Eh, babu shakka domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kaɗan dan na yi tafinta ma waɗansu daga cikinsu wanda in an yi turancin ma ba su fahimtar wai a ce wanda ya gama makarantar sakandare a gida. Kwarai kuwa, saboda da aka gwada su ma an sa sun zama a level na primary 3, primary 4 ne yadda uh, standard nasu yake lokacin da suka zo. Amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school za su fara digiri. So yaranmu ba wai rashin ilimi ba, amma rashin horaswa da koyaswa ne da babu a makarantu. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu gayyaci Dr. Rebecca Daly wata da ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Kafin nan a madadin uwar gida da mai gida Beki da Paul Gadzama da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida innar amal ga wannan. Wasu mutane da suke yada wasu hotunan gawakin mutane musamman ma kirari suke yi da a ramuwar gayya to majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi Allah wadaran wannan aika-aikar To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin shin a Kaduna me ya yi zafi shi kuma ba wuta ba? Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya, amma a taƙaice. Kusan kashi biyu daga cikin uku na Amurkawa da suka jefa kuri'a sun yi cewa shugaba Donald Trump na kokarin raba kan 'yan ƙasan ne ba wai haɗa su ba. Wannan da yana kunshe ne a cikin wani sabon binciken kuri'an jin ra'ayin jama'a da aka fitar jiya Laraba. binciken wanda jami'ar quinnipiac ta gudanar ta ce daga adadin mutanen da suka jefa kuri'a a kan wannan batu kashi 62 sun yadda cewa shugaba trump na ƙara raba kan amurkawa ne yayin da kashi 31 suka ce aka san haka shugaban amurka donald trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin amurka da sauran kasashen arewacin amurka wanda ke karkashin ƙungiyar nan da ake kira nafta sai dai kasar canada da mexico sun faɗa jiya laraba cewa wannan wata barazana ce ta neman sake daddalewa kan wani sabon tsari sai dai wannan ba shine karo na farko da shugaban na amurka ya yi wannan barazanan ba domin ko a cikin watan afrilu ya yi irin wannan amma kwaram sai gashi ya janye bayan da 'yan kasuwan amurka musamman masu harkoki akan abubuwan da suke da nasaba da ayyukan gona suke amfana da wannan kungiyar suka ce ba su yadda ba. dangantakar da ke tsakanin amurka da masar wanda ya ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugaba donald trump ana iya cewa yanzu ya sukurkuce tun daga jiya laraba bayan da amurka da ta dakatar da wani agajin take baiwa ƙasar ta masar domin nuna damuwarta a kan yadda ƙasar ke tafiyar da wato batutuwa da ke nasaba da kare haƙƙin bil'adama yanzu haka da amurka ta zartare kusan dala amurka miliyan 100 da ke nasaba da harkokin tattalin arzikin ƙasar kana kuma ta dakatar da taimakon kusan dala miliyan 200 da take baiwa kasar a fannin ayyukan soja To jama'a da takaitattu labaran muka kawo karshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.